Mamakon ruwan sama da ake samu akai-akai a daminar bana ya zo da kalubale ga manoma da magidanta da ke rayuwa a birni da karkara musamman a yankin arewacin Najeriya. Jihar Jigawa na ɗaya daga cikin jihohin na arewa da ke fuskantar wannan kalubale a yanzu, inda yanzu haka ambaliyar ke ci gaba da lalata amfanin gona da rusa gidaje a garuruwa da ƙauyuka, baya ga lalata titina da karya gadoji. fiye da mako guda aka kwashe ana cikin yanayin ba shiga ba fita a yankin karamar hukumar birnin kudu biyo bayan karewar gadoji da ke kan hanyoyin da galibin matafiya daga jihohin bauchi da gombe da adamawa da taraba da wani bangare na jihar borno ke shigowa cikin kano da jigawa ala hakika wannan karewar gada da aka samu ta wannan kafin gana gaskiya ba karamin istila'i ba ne mu kanmu 'yan kasuwa mun shiga cikin ha'ula inda mu taɓa shiga irin irinsa ba domin a kashi goma ɗaya ma ba ma ɗauka a gyara mana wannan hanyar bauchi jos adamawa mubi barno duk makwantanmu ne dole wannan hanyar ce za su bi gaba ɗaya komai ya riga a cak gaskiya birnin kudu ta tsinci kanta a cikin wani hali wanda sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un domin hauhawar farashi ya faru sakamakon karyewar wannan gadar sannan duk hanyoyin nan wanda za ka shigo daga dutse ka zo birnin kudu a toshe take karye take sannan akwai hanya wadda take da kyawa zuwa birnin kudu zuwa bauchi zuwa state din da ta hada ta hada state wajen state uku wannan hanya amma har yanzu babu wani abu da aka zo aka yi to ni da ina kira ga gwamnatin tarayya do Allah ta dubi wannan al'amari ta taimaki birnin kudu a yi wa wannan abu da gaggawa. Wannan lamari dai ya ƙara jefa marasa lafiya da 'yan uwansu waɗanda ke samun kulawa a babban asibitin birnin kudu da kuma cibiyar lafiya ta tarayya in ji Malam Ismail Mustapha. Babu hanyar da za su shigo su kawo marasa lafiya. Yadda tanka ta mai za ta shigo gari ta ba da ainihin fetur a saya ita ma babu hanya kuma yawanci mutane ma'aikata sai dai su hau kwale-kwale su je su dutse sannan babu provision na ainihin life jacket su wa'annan mutane masu aiki da kwale-kwale babu wani sensitization da aka yi musu kan cewa su dingi daukar mutane. Yanzu haka dai kimanin mutane ɗari ne aka ba da rahoton sirarsa rayukansu galibi sanadiyar haɗuran kwale-kwale a sassan jigawa. sai dai mataimakin gwamnan jihar malam umar namadi ya ce gwamnati na ɗaukar matakai dukan gadojin da suke na gwamnatin jiha ne umarnin da mai girma gwamna ya bayar shine lalle lalle a samu hanyar da za a yi ga an gyara waɗannan abubuwan mutane sun samu sauki misali yanzu kamar gadar mu guda ɗaya da ta fara samun matsala wanda ke ta wajen baranda bisa umarnin mai girma gona mun tura injiniyoyi sannan bayan ma idan ya zama dole sai an sake wannan gadar abin da muka yi kokari dole za a samu wata hanya ta daban wanda za a yi a kokari a hada mutanen don wani wurin an aka gyara shi to mutanen birnin kudu da aka rufe su da sauran mutanen gwaron duka za su samu hanya. Batun samar da injinan kwale-kwale na zamani da saka ido sosai akan yadda harkokin sufuri ke gudana a wuraren da gadojin suka kare na daga cikin al'amar da hukumomin na jigawa ya kamata su baiwa kulawar gaggawa la'akari da yadda rayuwar bil'adama take salwanta a gabar gadojin. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.